alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yau Allah ya kawo mu ranar da aka buɗe ka ta fara masallacin nan nan alhaji adamu yahya mai kifi wanda aka fi sani da iwa mai kifi wanda ya yi sadakatin jariya zuwa ga mahaifiyarsa da mahaifinsa da 'ya'yansa da matarsa da shi kansa Allah ka amsa masa ka karba masa domin manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda duk ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna muna roƙon Allah da karamcinsa da falalarsa Allah ya gina maka gida a aljanna wannan aiki da kai na na darasi a ƙarƙashin buɗe wannan masallacin guda shida ne abu na farko shine yanda aka yi wa dukiya kisan daidai aka kashe ta aka gina Allah aikin Allah da ita kuma aka ba da ita dan Allah wannan abu lalle abu ne wanda yake nuna cewa a cikin al'umman mu akwai alkhairi wannan abu ya kayatar da ni ya burge ni abu na biyu malaman da aka zaɓo don kula da wannan masallacin akwai profesa salisu shehu allah ya masa rahama allah ya ɗaukaka sha'aninsa ya faranta masa rai duniya da lahira malami haziki kuma jajirtacce mai kishin sunnan manzo allah sallallahu alaihi wasallam malami na biyu sheikh bin uthman ina za ka da'awa daga ina kake da'awa ina za ka tafi da'awa in ka zauna da'awa in ka tashi da'awa a gida da'awa a waje da'awa ga harabci ga turanci ga hausa malami kwararre gugaggi sahihi mai tsoron allah cikin abin da ya bayyana a gare mu allah ya masa rahama ya masa jagoranci ina kyauta zaton kusan shine babban malima mu wannan masallaci kuma makocin masallaci Allah ubangiji ya faranta muku rai ya ba ku ikon wannan jagoranci malami na uku da aka zaba shine malam Abdullahi Getsu malami wanda yake da nutsuwa da fahimtar akida mai karantarwa bai da kiwa wajen karantarwa ubangiji Allah ya sa muku albarka gaba daya wannan shine babban abin farin ciki duk lokacin da mutane suka gina masallaci irin waɗannan fusakun da ake bayarwa wajen jagorancin wannan masallaci shine babban abin murna na farko za a karantar da tatacciyar aƙida za a karantar da alƙur'ani za kuma a yi tilawa domin an samar da mahazikan matasa da a wannan shekarar za su zo su yi tarawi da tahajjudi a wannan masallacin momi na gaske kuma za a yi tafsirin alƙur'ani a bisa koyarwar kitabu da sunna wannan abu ya mun farin ciki abu na uku buɗe masallacin da ya sa halattar wasu jigajigan malamai na al'umma masu albarka misali Profesa Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, ga Dr. Nazifi Inuwa ga Malam Aminu Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daura ga Dr. Bashir ga Malam abdullahi Abdallah kai idan ka fara lissafo manya-manyan a'immar da suka je wannan gurin irin su shugaba na izala gaba daya wanda muka gaisa ya ce ina bin karatun ka Sun ji daɗi da ce wai ubana yana bin karatu na malam dr abdullahi balalau ga shek kabira gombe wato ƙur'ani a ɗebo shi a yi wa dukan faɗuwar bango ka san wannan sai shek kabira haruna gombe shi ma yana wajen wannan wannan taron wato idan zan lissafa muku manya irin su uh, professor abdullahi sale pakistan in dai zan lissafa muku dai malaman suna nan dewa wallahi malaman da ban ambace su wanda suka ji wannan gudun wato ba mahimmancin su ne mahimmancin su ma ya wuce wato ba wato kalmo sunan su ma zai mun nauyi saboda suna da yawa har Sheikh Malam Ibrahim Khalil duk suna nan to an ka da bangaren masu kuɗi wato kafin zo masu kuɗi a masarauta sarkin kano yana gurin bayan sarkin kano yana nan alhamdulillah sarkin musulmi na ƙasa gaba ɗaya wallahi yana gurin in ka ga nutsuwar da take wurin za ta baka mamaki sannan amin ɗan tata yana nan Allah ya masa rahama dattijo uban mutane shi ma yana gurin to ni babban abin da ya fi burge ni na uku ko na hudu shine yau ga shek malam aminu ibrahim daurawa ga gwamnan kano kaka gani da aka dinga zumunci da walwala da ƙaunar juna ɗan bakin ciki sai dai ku mutu gwamnanmu malam abba kabir yusuf ya bani mamaki da tsatsan mutum kamili mai mutunci mai daraja mai kima wallahi kana mu gode wa allah allah ya ba mu gwamna sahihi allah ya ba mu gwamna mutumin arziki wanda idan aka hango masa abu aka yi bayani yana karɓarsa da zuciya kyakkyawa bayanan da ya da jawaban da ya a gurin duk wanda ya saurara zai san cewa wannan gwamnan da Allah ya ba mu ya san me yake yi muna roƙa maka Allah ya ƙara maka jagoranci Allah ya ƙara faranta maka rai Allah kuma ya baka ikon ci gaba da ayyukan alkhairi daga cikin abu ɗaya zan faɗa daga cikin jawaban gwamna ya yi ce duk masallatan Kano za a bi a ƙara extension ɗinsu a gyara su wannan magana ta yi daɗi na ji shauƙin wannan magana kaga wannan ya nuna gwamnan nan mai san addini ne kuma har Aminu ibrahim daura ya ce yana so ma a cikin sha cikin ramadan ɗinnan, nan in ana zato limaman juma'a da yawa za su ji alat wanda zai zo daga gidan gwamnati wanda ya nuna wannan gwamnati tana son addini tana son kuma ta tafi da masu addini wannan abin wallahi ya ƙayatar da ni na farko muna roƙon Allah ya maka jagora Allah ya taimake ka Allah ya faranta maka rai injiniya Abba Kabir Yusuf Allah ya dawamar da mulkin ka shekaru da ake takwas Allah ya sa ka yi Allah ya baka ikon gamawa lafiya masu son su haifar da fitina da munafunci da kitififi a cikin wannan gwamnatin taka Allah ka shirye su in ba masu shiruwa bane Allah ka watsar da su wanda suke tsallakowa su ta wani bayanai na ziga dan su bata tsakaninka da malamai musamman irin su malamin Ibrahim Daura ya ubangiji Allah durkusar da munafuncinsu. su wallahi alazim baka ji yanda Malam Aminu Ibrahim Daura yake yin maganganu na yabo tsakaninsa da Malam Abubakar Yusuf ba saboda akwai kauna da fahimta sarkin musulmi ya tashi a wurin ya ce Malam Aminu Ibrahim Daura mutuminmu ne abokinmu ne ya ce yana nan akan kujerar Hizba daren daƙau. haka ya faɗa a taron yau mutane jawabi shi kuma abin da zai baka sha'awa ya ce don haka wannan kwamanda ne na hizba har abada har ma ya barkwanci ya ce amma fa ba kwamanda ba ne na saudi domin ni ak kwamanda na soja mutane suke murmushi suke dariya an samu fahimta mai kyau ta juna da maganganu wanda suka nuna cewa musulunci addini ne na mutanen kirki addini ne na mutane masu mutunci wato da za mu haɗa mu haɗa kanmu da ba wanda zai iya rusa mu to Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan aka gaya wa ɗan cewa bayina baka da iko akan su in suka haɗa kansu ba za ka iya raba kansu ba har abada to wannan ya min daɗi ya kuma burge ni ya bani sha'awa kwarai da gaske na ƙara jinjina maka injiniya abba kabir yusuf a nan ne ma nake son in tunatar da kai na ga ayyuka kwana biyu sun maka yawa ban ga kana zagayawa wajen marayun nan da marasa lafiyan nan na asibiti kamar da ba don Allah wannan abin yana ƙara min ƙaunar ka yanda za ka je yara marasa lafiya ƙanana a fitar da wasu waje Allah ya baka ikon ci gaba da wannan abin yana cikin abin da idan kai yana ƙara maka ƙima na tabbatar har a wajen ubangijinka a duba wannan abu a ci gaba da yinsa sama da yanda ake yi da Allah ya sa kama da alkhairi bayan wannan bangare na jawaban gwamna da abin da gwamna ya faɗa wanda ya birge ni sai gaba na gaba shine wajen gabatar da limamai sarkin musulmi ya ce a wayannan Limamai mun san su kaga galibin limamai masarautar Kano ce take naɗa su da haka sarki ya ce ai tunda ubanmu yana nan haka ya faɗa ce tunda ubanmu yana nan sarkin mu na du shi duk abin da ya faɗa mu muka faɗa duk hukuncin sa ce mu umarni ne kawai bumu. mu wato a cikin tsakanin sarakuna ma akwai biyayya da kimanta da daraja da haka sarki ya sa koma sarkin Kano ya zauna sarkin musulmi kuma ya ce shi kuma da ya kalli malamai ce ai malamai su ne iyayen al'umma ya ce ba ma yin komai sai da su mun tattauna da shawararsu ya ce kuma limaman nan duk da aka naɗa mu ne mun san su ba wanda yake buƙatar a ce yau kowanne ya cancanta ya ba su certificate ba sa buƙatar ma a ce bari a zauna a yi musu tajiribi to bin usman za a zo a tambaya ko za a zo a tambayi profesa salisu shehu kuma na abdullahi geza sun wuce wannan ta alhamdulillah ni na ga yau wani annuri da wata annashuwa ta cikin musulunci wacce ta ba ni sha'awa kwarai abu na biyar wanda ya ban sha'awa yanda mutane suka samu nutsuwa a masallacin suka ba da haɗin kai suka tsaya ba wanda ya ci mutuncin wani ba wanda ya aibata wani da kyakkyawan niyya ko mutum ɗaya ban ji wanda ya ce an sace masu takan ba saboda kowa Allah ya tsarkake niyyarsa kuma ya zo da kyakkyawan niyya burinsa kawai a buɗe masallaci wannan haɗuwa da dandazon jama'a da na gani da yawa duk burinsu sun zo buɗe ɗakin Allah wannan abin shi ma kwarai ya bani sha'awa abu na shida shine jan hankali zuwa ga waɗanda suke ƙoƙarin haɗa fitina tsakanin malamai da masu mulki saboda yau na ga ga malamai ga masu mulki kuma sai na gansu yan uwan juna sai na gansu abin sha'awa sai na gansu cewa wasu dukkaninsu kowa ya yadda da baiwar da Allah ya wa dan uwansa malamai sun yadda da baiwar da Allah ya wa masu mulki kamar sarakuna da gwamna da yake gudan. sannan su ma kuma sarakuna da gwamnan da gwamnan da ya tashi malam injiniya malam abba kabir yusuf sun yadda cewa waɗannan malaman fa alkhairi ne a cikinsu kuma ba karamar falala ba ce samuwarsu a cikinsu to wannan ni shine saƙon da nake ganin zan isar a gajere cewa ina yi wa wanda fatan alkhairi ya shi wanda ya gina masallaci ina yin fatan alkhairi da Allah mai da duk malaman mu gida lafiya Allah mai da sarakunan mu gidan su lafiya Allah kuma ya haɗe kanmu Allah ya zaunar da Kano lafiya Allah ya ƙara ɗaukaka wannan birni na Kano Allah ya ƙara ɗaukaka wannan birni na Kano Allah ka ba mu shugabanni na gari